Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da arhaka radio hausa voh karkashin wasu tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryen sa na safiyar yau laraba kuma tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da akwai labaran duniya da dumi su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai shirin nan namu leka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta daga nan sai sauran shirye shiryen mu. wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da muhammad awal bauchi biye da shi akwai shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka sai shirin nan na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud shirin mu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV, jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala masu sauraro yanzu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. kasashen iran da china sun bude cibiyar aikin haɗin gwiwa tsakaninsu a fagen samar da masana'antu yan sahiyoniya sun kona amfanin gonar falasinawa a yammacin kogin jordan shugaban kungiyar polisario ta yammacin sahara ya bayar da shaida a kan shari'ar da ake yi masa daga wani asibiti na kasar spain To yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarin. kasashen iran da kuma china sun buɗe wata cibiya ta aiki tare a tsakaninsu domin samar da masana'antu da maraicen jiya talata ne dai aka yi kware-kware bikin buɗe ofishin na aikin haɗin gwiwa tsakanin iran da china domin samar da ƙanana da kuma matsakaitan masana'antu tare da rattaba hannu akan yarjejeniya akan hakan a birnin shanghai karamin jakadan iran mai kula da manufofinta a yankin na shanghai a kasar china ramadan farbas shine ya wakilci kasar tasa wajen bude ofishin da kuma rattaba hannu ta hanyar bidiyo daga nesa karamin jakadan na iran ya gabatar da jawabi da ya bayyana cewa kasashen iran da china suna da tsawon tarihi na dubban shekaru kuma alaƙa tsakaninsu ta fara ne shekaru dubu biyu da suka gabata har ila ramadan farbaz ya ce alaƙar ƙasashen biyu mai tsawo ta yi tasiri a cikin harkokin al'adu da kuma kasuwancinsu wani sashe na jawabin ƙaramin jakadan na iran ya ce iran da china ƙasashe ne biyu masu 'yanci da cin gashin kai kuma suna da kyakkyawar alaƙa a tsakaninsu. a wannan shekarar da ake ciki ne dai kasashen biyu suka yi bikin cika shekaru hamsin da kulla alakar diflomasiya hakanan kuma buɗe sabon shafi na alakar su bayan kulla wata yarjejeniyar musamman a kan harkokin siyasa da kasuwanci wacce za ta ɗauki shekaru ashirin da biyar. Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur tana tsumayen komawar Iran cikin kasuwar ɗanyen man fetur ta duniya. Ministan man fetur na ƙasar Iran Bijan Zangine wanda ya halarci taron ministocin man fetur da makamashi na ƙungiyar ta OPEC ta hanyar bidiyo daga nesa. ya bayyana cewa taron an yi shi daidai a ƙarƙashin tasirin shirin komawar iran cikin kasuwannin duniya na ɗanyen man fetur a jiya talata ne dai aka yi taro karo na goma sha bakwai ta hanyar bidiyo daga nesa na ministocin kasashen kungiyar ta opec da wasu kasashen masu arzikin man fetur da ba mambobi ba ne a cikin kungiyar za a yi taro na gaba ne dai a cikin watan yuli mai zuwa kamar yadda ministan man fetur din na iran ya bayyana to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran 'yan sahiyoniya sun kona amfanin gonar falasinawa a yammacin kogin jordan yahudawa 'yan share wuri zauna sun kai wa gonakin falasinawa hari a garin khalil da ke yammacin kogin jordan tare da cinna wuta akan amfanin gonar da ke ciki kamfanin dillancin labaru anatoli na ƙasar turkiya ya nakalto fuad al-amur wanda shine jami'in kwamitin al'umma na kare jajircewa da tsayin dakar falasinawa yana cewa da maraicen jiya talata ne dai yahudawa 'yan sharauri zauna suka kai wani hari a yankin tuba a kudancin al-khalil inda suka cinnawa gonakin falasinawa wuta yankin na tuba yana daga cikin wuraren da yahuda 'yan sharauri zauna suke wata wa dukiyar al'ummar falasɗinu hari yankin dai na al-khalil an shigar da shi a ƙarƙashin wuraren da gwamnatin kware-kware falasɗinawa ba ta da haƙƙi ko ikon shiga ciki ko da domin kashe gobara ne ba ta da izini daga 'yan sahiyoniya ba da akwai 'yan shawarwari zauna 650 da suke zaune a yankin yammacin kogin jordan shugaban kungiyar polisario ta yammacin sahara ya bayar da shaida akan shari'ar da ake masa daga wani asibiti na kasar spain shugaban kungiyar ta polisario da kuma kasar jamhuriyar larabawa ta demokradiyya wacce ba ta da karbuwa a duniya ibrahim gali ya bayar da shaidar ne dai akan zargin da ake masa na aikata laifukan yaƙi ga wata kotu a birnin madrid ta hanyar bidiyo daga nesa a watan da ya gabata ne dai aka kwantar da gali a wani asibiti na ƙasar spain bayan da ya kamu da cutar covid-19 gali ya shiga ƙasar spain ne dai ta hanyar amfani da takardun shiga da fice na fasfo ɗin ƙasa algeria kuma bisa sanin ƙasar ta spain ƙasar morocco wacce polisario take faɗa da shimfiɗa ikon da ta yi a yankin yammacin sahara ta kira gwamnatin spain da ta hukunta gali bisa laifukan da suka hada azabtar da mutane kisan kiyashi da kuma aikata laifuka a kan bil'adama sai dai lauya mai baiwa gali kariya manuwar ole ya yi watsi da zargin da aka yi wa wanda yake baiwa kariyar ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai shirin na jaridun jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta jaridun jaridunmu na yau jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda zamu mu muku jaridun da ake bugawa a tarayyar najeriya da kuma wanda ake bugawa a wasu ƙasashen nahiyar afirka gwargwadon da lokaci ba mu dama man tahir da farko barin in dalibo jarida ake buga a najeriya wato jaridar ta premium times inda ta buga labari da ya shafi bangaren tattalin arziki take cewa naira 500 ta koma dala daya a kasuwar 'yan canji a najeriya jarida ta cigaba cewa shugaba alkawarin da shugaba muhammadu buhari ya yi kafin ya hau mulkin kasar nan cewa zai mai da darajar naira daidai darajar dala amurka yana neman ya zama tatsuniya dan yadda rata ta gabata a jiya kenan farashin dala a kasuwar bayan fage ta koma ko kuma ya koma naira 500 kan kowace dala jaridar pemington saleka wani rumbu da ake tattara farashin ɗan waje a kasuwar yan canji rumbun da ake kira da abokifix.com inda ta ga sabon farashin dala da ya nuna cewa naira biyar yanzu ita take daidai da dala ɗaya ta najeriya cikin makon jiya ne wato a wani labari da jaridar ta premium ta buga ya cewa bankin najeriya cbn ya kai darajar naira a idon kudaden kasashen waje wurin azarbaban karɓo bashin kuɗi har dala biliyan 1.5 a kasashen waje tony kuma na dauki da jaridan timelines ta ƙasar rwanda wacce take cewa wata kotun kasa da kasa wato icc wato bangarenta na kasar rwanda ta ki amincewa da karban belin wani wanda ake tuhuma da hannu a cikin kashe-kashen da aka yi na kabilanci a shekarar 1994 a kasashen rwanda da burundi mai suna felician kabuga masu gabatar da wato alkalin da ya ki amincewa da belin wannan mutum wato kabuga ne saboda ya ce Eh, yana da cikakken lafiya wanda zai iya ci gaba da zama a inda ake tsare ta shi a halin yanzu eh, wanda loyoyinsa sun buƙaci a bashi beli tun ranar shida ga watan mayu da ya gabata don rashin lafiya da yake fama da shi kuma don ya sami kayakin aiki wanda zai taimaka wa lafiyarsa to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa dubban ɗaliban jami'ar jihar kaduna kasu ne suka yi zanga-zanga a jiya domin rashin amincewarsu da ƙarin kuɗin makaranta da gwamnatin jihar kaduna ta yi ɗaliban sun gada zanga-zangar lumana ɗin ne a gaban gidan gwamnatin jihar kaduna domin nuna rashin jin daɗinsu game da gwamnatin jihar ƙashin wato jagorancin malam nasiru 'yar rufa'i ta yi inda suka bayyana cewa wannan ƙari da aka yi ya yi yawan gaske kuma suka yi inda suka rika daga kwallaye wato suka rika daga kwalaye da a ciki aka rubuta cewa a soke karin kudin ƙarin kuɗin makaranta da aka yi mu marayu ne da 'ya'yan talakawa kada a kashe mafarkinmu da muke da shi na samun karatu mai inganci domin kyauta rayuwarmu duk da yake cewa jami'an tsaro sun wato killacewa waɗannan ma zanga-zanga ɗin sun hana su isa zuwa gidan gwamnati na jihar kaduna ɗin don miƙa takarda amma dai ɗaliban sun ci gaba da zanga-zangar su inda suke ta kiraye-kiraye na neman a soke ƙarin farashin kuɗin makaranta da gwamnatin jihar kaduna ta yi a jami'ar jihar ta kaduna wato kasu. to daga nan sai jaridar egypt today wacce take cewa shugaban kasar masar wato abdul fatah asisi ya ba da umarni a gaggauta shigar da kayakin aikin sake gine-gine don wato sake tada gine-ginen da aka rusa a yankin gaza na kasar falastinu da aka mamaye wannan ya zo ne bayan da abbas kamel wani jami'in eh, wato harkokin tsaro na kasar ta masar ya ziyarci yankin na gaza a cikin 'yan kwanaki da suka gabata tare da wasu ministoci guda uku na wato gwamnatin gashin kan falastinawa wato ƙarƙashin jagorancin mahmud abbas shugaban ya bayyana cewa za a gudanar da ayyukan sake ginin yankin gaza ne tare da haɗin kai da mahmud abbas wato shugaban gwamnatin gashin kai na falastinawa har ila yau jaridar egypt daily tana cewa wani wato sautin bidiyo na prime minister kasar habasha wato abi ahmad ya sulale ya shige wato harkokin yanar gizo inda aka saurare shi da yaren amhara wato yarensa yana cewa ba zai miƙa mulki ga wata ƙabila a ƙasar ta habasha ba har zuwa nan da shekaru goma amma dai ofishin firaministan ya musanta haka yana cewa wasu maƙiyansa ne suka tattara maganganunsa a wasu wato jawabai da yi a shafinsa na twitter don su bata sunansa to sai kuma jaridar leadership inda ta kawo labarin cewa eh, an fa kai ni makora wanda ke ganin bai isa ba a kan su to saurare ni wannan kalami ne da shugaban najeriya madu buhari ya yi inda ya gargadi daga kausa murya kuma yake cewa lallai yanzu fa lalle an kai shi makura duk wanda yake ganin ya isa yana abin da ya ga dama a ƙasar nan tufa ba da daɗewa zai ba a wazaki wasu 'yan tsiraru suna ganin ba a isa a kansu ba to za su gummace ma kiɗa da karatu domin gwamnati daga yanzu ba ta sake daga saka wato ba ta sake dagewa wani mutum kafa ba yana abin da ya ga dama yana ba da da kuɗaɗen baitulmali waɗanda ke abin da suka ga dama a wani yankin ƙasar nan ba san abin da ya faru ba a lokacin yakin basasa mu da muka mu wato yake cewa cewa mu da muka yi yakin na wata talatin mun san abin da muka gani amma ba za mu nuna musu hakan su ma sani ba femi a shi ya faɗi sanarwar da wato shugaban najeriya mara buhari ya fitar inda ya nuna cewa duk da kai har da ake yi a wasu ofisoshi na hukumar zaɓe mai zaman kanta a wasu yankuna a najeriya wannan ba zai hana gwamnati da zaɓe a shekara ta dubu biyu da da ashirin uku ba na shugaban ƙasa dukkan zaɓukan da aka tsara za a yi a wannan shekara mai zuwa idan allah ya kai mu to sai jarida ta ƙarshe da ke hannu na wato sudan tribune wacce take cewa shugaban kasar habasha wato abi ahmad ya bayyana cewa a shekara mai zuwa zai kaddamar da wasu ayyuka na gina wato madatsun ruwa daban-daban a wurare daban-daban a kasar har guda 100 wato firaministan ya bayyana cewa wannan zai taimaka wajen bunƙasa ayyukan noma inda kuma ya shirya cewa a wa'annan ƙananan madatsun ruwa guda 100 da zai gina a ƙasar za su taimaka wajen wato samar da albarkatun gona haso uku a shekara wannan a daidai lokacin da wato kasashen duniya musamman amurka take takurawa wato kasar ta habasha don ta sami tattaunawa da kasashen masar da kuma sudan dangane da matsatsar wannan ta renaissance Thomas, eh, da dukkan alamu dai lokacin da aka ɗibar shirin ya riga kawo jiki da haka ina ganin gara mu janin zamu shirin a nan tare ban da masu saurare sai a wani jikon za su ji mu dauki da su da labaran masu saurare a yi lafiya madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau tare da muhammad awal bauchi duniyar mu a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To a cikin 'yan kwanakin nan da Amurka da Burtaniya musamman ma dai su waɗannan biyun sun fara wani shiri na ƙarfafa ƙungiyoyin ta'addanci na takfiriya a ƙasashen Iraki da Siriya. A ƙoƙarinsu na sake dagula lamuran tsaro a waɗannan ƙasashe musamman ma dai bayan irin ci gaba da kiraye-kiraye da ake ci gaba da yi a waɗannan ƙasashe. na wajibcin ficewar su waɗannan ƙasashen musamman ita amurka din daga waɗannan ƙasashe din don haka wasu rahotanni suke nuna cewa amurkan a halin yanzu tana amfani da wasu hanyoyi da za su tabbatar mata da ci gaba da zama a waɗannan ƙasashe din to wannan dai shine batun da shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don ganin irin hanyoyin da amurka din take bi don cimma wannan manufa tata da kuma asalin me take son cimmawa da kuma irin hanyar da take so ta bi da wurin amfani da su waɗannan 'yan kungiya na ta'addanci na takfiriya a waɗannan ƙasashe biyu to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa rahotannin da suke fitowa daga ƙasashen iraki da siriya suna nuna da cewa amurka da burtaniya sun fara gudanar da wani shiri na makirci cikin 'yan kwanakin nan da nufin dagula lamuran tsaro a waɗannan ƙasashen guda biyu akan kuwa ta hanyar sake shigo da batun ƙungiyoyin na takfiriya na 'yan ta'adda da kuma ƙarfafa su a waɗannan ƙasashe hakan kuwa da nufin ci gaba da tabbatar da zaman da sojojin suke yi a waɗannan kasashen biyu bayan irin kiraye-kiraye da ake ci gaba da samu a bangarorin al'umma 'yan majalisu da ma kuma gwamnati a yanayi na gaba kiɗaya na waɗannan kasashe na wajibcin ficewar amurkawa ɗin daga waɗannan kasashen nasu don kuwa ya zuwa yanzu ba su ga wani abu na alheri da waɗannan ci gaba da zaman su sojojin na amurka a ƙasa tasu take haifar musu da shi ba don haka ake ci gaba da samun irin waɗannan kiraye-kiraye na su bar kasar. duk da cewa a lokuta da dama gwamnatocin waɗannan kasashe musamman gwamnatin amurka tana ƙoƙarin nuna nuna kamar alamar tana shirin fice janye sojojin nata daga waɗannan kasashen amma kuma wasu abubuwan da suke fitowa da kuma suke bayyana a fili suna nuni da ci gaba da kokarin da suke yi wurin tabbatar da zaman su a irin waɗannan kasashe din don irin amfanuwar da suke yi ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke nuni da wannan kokari na amurka din wurin karfafa irin waɗannan ƙungiyoyin na takfiriya da kuma dawo da su cikin waɗannan kasashe da karfin su shine rahotannin da suke nuni da cewa akwai wani shiri da amurka take na taso da 'yan ta'adda da suke sansan 'yan gudun hijira na hall da ke kasar siriya da dawo da su zuwa kasar iraki wanda amurkawa din sun sha bayyana hakan a fili wanda kuma ko daga dukan alamu irin wannan kokari ne wanda suke yi wanda kuma a nan gaba za mu ga karin bayani na manufar da suke son cimmawa a wannan bangare to a bangare guda kuma wasu rahotannin suna nuni da cewa an gudanar da wata ganawa ta musamman da ta gudana tsakanin wani jami'in kungiyar laƙen asirin burtaniya mi6 da shugaban kungiyar nan ta ta'addanci ta jafatun nasra abu muhammad aljolani wanda aka gudanar da wannan ganawa din a kasar siriya kasar rasha da ita ce ta bayyanar da wannan rahoto na wannan lamari sana bangare guda kuma gwamnatin burtaniya din bata ta yi gum da bakinta dangane da wannan batu ba tare da ta yi karin bayani ko korewa ko kuma tabbatar da irin wannan ganawar ba lamarin da a fili yake sanya alamun tambaya da kuma nuni da watakila alamu na tabbatar da cewa mutane ta san da irin waɗannan ganawa da ta gudana din rahotannin dai sun bayyana cewa wannan ganawar da aka yi duk wani shiri ne na kokarin karfa su waɗannan kungiyoyi na 'yan ta'adda da kuma sanya musu wata sabuwar riga da da su zamanto kamar wani shiri da da a ba su daman gudanar da wasu ayyukansu ta bangarori daban-daban a waɗannan ƙasashe musamman ita wannan kungiya ta Jafatu Nusra ta Shijo Lani din wanda kowa ya riga da ya san irin ta da kuma irin ayyukan da take gudanarwa watakila hakan ne ma ya sanya a watan Afrilu ta gabata din a fili shi Abu Muhammad Julani a hirarrakin da ya yi da wasu kafafen watsa labarai na yammaci din ya bayyana cewa har yanzu dai shi kansa da kuma kungiyar tasa ta 'yan ta'addan ta jafatun nusra ba su kasance barazana ga gwamnatin amurka da kuma al'ummanta ba a daidai lokacin da kuma kowa ya riga da ya san shi da irin wannan ɗabi'a tasa ta ta'addanci wanda kuma idan aka yi dubi da rayuwarsa za a ga cewa cike take da batun zubar da jini da gudanar da ayyuka na ta'addanci a kasashen iraki da siriya musamman ma tun daga shekara ta uku zuwa yanzu lokacin da suka kafa ya tabbatar da karfinsa a waɗannan kasashe da kuma ci gaba da ayyuka na ta'addanci da suke a wani lokacin don haka wannan batu da ya fitar da shi a halin yanzu na nuna cewa kungiyarsa da kuma shi kansa yanzu a halin yanzu ba su za su kasance wata barazana ga amurka da kuma al'ummanta ba wani lamari ne wanda yake nuna kamar wato ya fara sassautowa daga ra'ayinsa wanda kuma da dama suke ganin cewa akwai wata manufa cikin wannan lamarin a daidai lokacin da kuma waɗannan ƙungiyoyi suke ci gaba da tafka ayyuka na ta'addancin su musamman a ƙasar siriya din ka iya cewa inda a halin yanzu kamar helkwatan su yake wannan guri din a nan dai shine cewa menene ya sanya Amurka din a halin yanzu kuma Burtaniya din suka dawo da wannan shiri nasu. Sannan kuma yaya aka yi shi wannan Jolani din yanzu yake kokarin sauya sheka da kuma bayyanar da kansa akan wani mutum wanda yake ma'abucin sulhu da dai sauransu. To wannan dai ana iya cewa da dama dai masana harkokin al'amuran da ke gudana musamman a waɗannan ƙasashe guda biyu suna nuni da cewa idan aka duba cikin 'yan watanni kuma shekarun baya bayanan dai al'ummomin siriya din da iraki a wasu lokuta ma dai da gwamnatocinsu musamman dai na siriya din suna ta kokari wurin ganin cewa sojojin amurka sun fice daga kasashen su waɗanda suka shigo kasar kuma suke ci gaba da zama a kasar a halin yanzu da sunan dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa waɗanda kuma suke gudanar da ayyukansu wato da shirin da suke da shi ko kuma shirin da suke kira na faɗa da ta'addanci don haka da wannan abin suke fakewa na ci gaba da zama a waɗannan ƙasashe to amma halin yanzu zamu ga cewa musamman cikin yan watannin baya bayan ƙarshe ƙarshen shekara ta 2020 da ta gabata zamu ga cewa al'ummomin waɗannan ƙasashe na Siriya da Iraki sun matsa kaimi wurin kiran sojojin Amurka da su fice daga ƙasashen su har ila kuma da batun ƙarfafa shiri na ganin bayan kungiyoyin takfiriya da waɗanda suke cikin waɗannan kasashen biyu waɗanda kuma dama waɗannan manyan kasashen duniya su suke goya musu baya hakan ne ya sanya wasu da dama daga cikin masana al'amuran yau da kullum suke ganin cewa irin waɗannan kiraye-kiraye da ake samu hakan ne ya sanya amurka ɗin musamman take ta ƙoƙari da kuma yin hanyar duk wani abin da za ta iya wajen ganin ta ci gaba da zama a waɗannan ƙasashe ko da kuwa ta hanyoyin kulla wasu makirce-makirce ne da shigo da wasu batutuwa waɗanda ba su da tushe wanda za ta yi amfani da su gurin tabbatar da halaccin zamanta a waɗannan ƙasashen don haka ne ma su waɗannan masana harkokin na yau da kullum musamman a ƙasashen iraki da siriyan suke ganin cewa amurka tana ƙoƙari ne wajen amfani da wannan batu na ƙungiyoyin 'yan ta'addan da wato batun ƙarfin da suke ƙoƙarin yi wajen neman halatta ci gaba gaba da zamanta a waɗannan ƙasashe musamman ma idan muka yi la'akari da wannan batu na sansanin gudun hijira na hulɗin da muka yi magana a baya don kuwa shi wannan shiri na dawo da 'yan ta'addan alhulɗin zuwa garin musul na ƙasar iraki ba wani lamari ne da za a iya kalle shi haka kawai a wuce shi ba don haka ne ma wasu suke ganin abinda amurka take ƙoƙarin yi shine sake maimaita abin da ya faru a shekara ta dubu biyu goma sha hudu? na cewa ƙungiyar da'ish ko kuma isis a halin yanzu bata da shirin mallakar ƙasa a ko ina face dai sabuwar siyasar ta ita ce dai lalata yanayin tsaro a irin waɗannan ƙasashe ɗin ta hanyar gudanar da ayyukan ta'addanci da dai sauransu wanda kuma hakan ne zai bada da kuma amurkawa ɗin a yanda suke gani kuma da suke cewa suna da ƙwarewa na faɗa da irin wannan nau'i na ta'addanci don haka zaman su a irin waɗannan ƙasashe abu ne wanda zai iya amfana da su waɗannan ƙasashen sannan su ma kuma ya kare musu wato manufofinsu musamman na tsaro kamar yadda suke bayyanawa to don haka a fili ana iya ganin wannan sabon makirci da kuma wannan sabon kulle na amurka din a fili ta hanyar kokarin da a halin yanzu amurka da ma kuma burtaniya ta wani bangare suke yi na kokarin sauya wa 'yan ta'adda irin su julan din rigar su ta ta'addanci wanda suke sanye da su shekaru aru aru da kuma wata rigar ta nuna shi waɗannan musamman ma da shi julan din a matsayin wani mutum mai son sulhu wato shigar bultuko suke son kokarin yi ungulu da kan zabo don haka da dama daga cikin masana harkokin tsaro harkokin siyasa da dai sauransu a waɗannan yankuna suke ganin cewa wannan sabon shi da amurka take a tsohon kokarin amfani da shi ta hanyar irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci sannan kuma da shigowar burtaniya cikin wannan lamari a matsayinta na kawar amurka don cimma wannan manufa wani lamari ne da amurka waɗanda suka shigo da shi a ƙoƙarin da suke na ci gaba da zama a irin waɗannan ƙasashe na siriya da iraki waɗanda a halin yanzu ake ci gaba da samun kiraye-kiraye na ganin cewa na wajibcin ficewarsu daga irin waɗannan ƙasashe. masu saurare da haka muka a abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Madala masu sauraron su kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio BOH Hausa mai magana a Sanusi Maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne domin mika saƙon jajena ga al'ummar Najeriya musamman ma 'yan jihar Neja da wani ibtila'i ya faɗawa ɗalibai na makarantar Islama da aka kwashe sama da malamai. to muna kira ga gwamnatin najeriya da ta yi duk mai yiwuwa wajen da ganin wajen ganin an tsida kwasa ɗalibai da ake yi kama daga makarantun boko har izuwa wannan karo an kwasa a makarantar islama gwamnatin najeriya ya kamata ta zage dantse ta kama wannan matsala da take ƙara ruruwa a ƙasar burki fatan mu je allah ubangiji ba mu zama lafiya da kwanci hankali a ƙasashen na afirka radio boh ku tashi lafiya mai magana a sanusi maɗaɗe da magaram huriyar nijar assalamu alaikum radio ta kuna magana da muhammadu gwamnatin wala daga birnin yamai jamhuriyar nijar Nijar suna magana kan Mali kan Mali wannan Afirka ta yamma da ke Faransa ne suka yi ma aiki duk yan Faransa ba ta san masu iko ba ta bai zuwa ko ina misa ba tare wata ba misa ba tare kwande ba ai duk tsarin tsarin mulki da sun ka gyara sun ka haye sun kai gaba aiki ba su aiki nan kasashen su dan tura suka aiki assalamu alaikum Assalamu alaikum biya da Hausa murya Radio Musulunci na Iran kuna tare na kule tsoro Jakure Nijar da Magara. Eh, na shigo cikin wannan gida in yi ra'ayina na. Eh, dangance da ra'ayina ne gaskiya duba da cewa eh, shugaban kasar Nijar cewa Zim Muhammad yana so ya yi abun a zo a gani gaskiya to alhamdulillah daman talaka abin da suke jira kenan. kamar da aka ce shinkafa za ta dawo jika bakwai da rabi ko in ce jika bakwai ma a to alhamdulillah irin wannan shine gaskiya ake bukata dukkan musulmi ko in ce dukkan jama'a na Nijar ko abinci dukkan duniya ma ga baki daya abin abinci arhashi ne dama ake so da ruwan sha to gaskiya Allah taimaka Allah kara mai karfin gwiwa muna jinjina mai kuma gaskiya talakawa muna kara godiya wallahi Allah taimaka yawa na gode kuna tare na ku da tsaro jamhuriyar Nijar da magaram. sunana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar to hukumar zaɓe ta ƙasa ta jamhuriyar nijar ma'ana seni to taron da za ta yi gaskiya mun mu ga amfanin shi ba wajen mu talakawa tunda allah ya mu zabin shugaban kasa mai adalci wanda muke ga alamomin shi zai jiya ma talaka daɗi duk wani taro yanzu a kasa ta jamhuriyar nijar da za a yi in dai bai shahi ba wanda za a ka shawarwari ba ne ba za a hudda talaka daga halin da suke ciki na halin haulayi duk wani taron da za a yi gaskiya bai da amfani in dai ba wanda zai ci zai taimaki talaka ba ne ba saboda talaka suna cikin halin layi a wannan gwamnatin ta baya da ta wuce ya kamata duk wani taro da za a yi a yi shawarwari wadda za a hudu talaka da halayen da suke ciki mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya daga unguwar karmari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar assalamu alaikum a hausa murya masu saurari, da fatan an tashi lahiya dangance da gyaran hanyoyi da eh, nasiru rufayi a cikin state king kaduna ya yi kyau sosai wallahi kaga Eh, talaka zai gani a kas in ya noman shi a samu hanyoyi masu kyau na tahiya da dawowa in za shi kasuwa kuma haka ne shi shine dama abubuwa wanda talaka zai mora allah sa sauran masu samu su gyara a samu eh, sufuri mai sauki kuma a rage hatsarurruka tun da gaskiya hanyoyin namu a afirka sai a hankali wallahi duk hatsari suke sa na kuma mushanahu sai sp benam sandar nijar salamu alaikum da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi ikirarin cewa zai janye rundunar sojojin da ke nan kasar mali tana yaki da 'yan ta'adda to sai mu ce allah ya raka taki gona dama ai abubuwa ne abubuwan da aka rubuta cikin takarda ko ko an da ake haɗi cikin kafafen yada labarai ba ɗaya ba ne ba da abin da yake yake wanzuwa a aikace kowa ya san cewa duka ƙasashen da ke da sojojin faransa ba a taba samun wani wani zaman lahiya ba kenan ma za a iya cewa ko mai yiwuwa ko sojojin na faransa suna da wata hanya da suke ba 'yan ta'adda makamai in ba haka suka bar ya za a ce kasashenmu ba mu kera makama amma a ce 'yan ta'adda 'yan tsiraru suna zawa suna hallaka jama'a kuma ga sojojin faransa da sunan wai su su yaƙi ta'addanci sai mu fatan makuran zai gaugawa janye sojojin ƙasar faransa daga ƙasar mali da ma duka kasashen afirka suna na mamman ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na biyar muryar jamhuriyar musulunci Iran mai magana isu ne da magarab jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan wadatai da magarab to hakika na gaskiya zai tsokaci a dangance da cire mali da kungiyar san sassan abin bai kamata ba kuma ganin cewar yadda mali ta zagage a harkar tsaro bai kamata ba a ce an janye da ita a harkar ECOWAS domin duk hannunka in ji magana hannunka bai riƙewa ka yanke kayar domin duk abin da mali ta aiwa sauran kasashe ma sun aiwa saboda muna iyaka guda da su kenan dukkan matsalar tsaron Mali ta shahi Nijar ta shahi ta shahi Burkina Faso da ma sauran kasashe kenan bai kamata ba yau a ce an kauce da ita a cikin tsari na ECOWAS domin ta yi irin wannan al'amari kawai kamata yi shugabannin kasashe ECOWAS su diba su ga wata hanya da wanda za ta kawo matsalar Mali ba ta a janye da ita ba da harkar cikin cikin ecowas da fata allah kawo zaman lahiya kasashen namu na ecowas na gode mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar niger na kira ku daga nan maɗatai da magaram ku tashi lahiya. Assalamu alaikum radio biyu Hausa radio Iran radio mai albarka kuna tare da bukari daga birnin Agadis jamhuriyar Nijar. Ni goyon baya ne za mu kama sojojin mu na Nijar Allah taimake su Allah taimake su kuma haka ya yi wannan jirage da ake tara suna fatattakar yan ta'adda ko da yaushe suna shawagi suna fatattakar da yan ta'adda da sun tunkaro gari musamman ma har-haren da aka yi wannan na baya-bayan nan jihar Difa To Marilla ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na tsaftar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a wani sabon shirin na tsabtar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud tuma dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu ta hanyar cin gurbataccen abinci za mu ga cewa abinci na gurɓacewa ne sakamakon haɗuwa da yi da ƙwayoyin cuta irin su bacteria virus da sauransu a wani lokacin kuma ana samun cewa abincin ya gurɓace ne sakamakon guba ne ko kuma wasu sinadarai masu illa wanda suke wa dan adam matukar illa a cikin jikinsa irin su cyanide to dai wani lokacin kuma ah, su wayannan abincin wani lokaci mutum ko dabbobi ko kuma wasu ƙwarurruka suna taimakawa wurin yawo da ƙwayoyin cutar wanda yake sa abincin ya gurɓata kamar yadda ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa rashin lafiya sakamakon cin gurɓataccen abinci a ƙasashen afirka na jawo mutuwan mutane akalla 137 kuma yana jawo mutuwan mutane akalla miliyan 99 a duk shekara kenan za mu ga cewa kwayar cutar da ta shahara wurin jawo irin wannan cututtukan sun hada da irin su bangaren bacteria kenan bacteria irin su salmonella da su e. coli akwai wani makala da wani professor na jami'ar nairobi professor erastus kangete ya rubuta wanda yake bayyana cewa da yawa da kasashen afirka ba su da kudade da kuma kayan aikin da ya kamata wanda za su iya ganin cewa an samar da tsaftacen abinci ta hanyar da ya dace shi yasa suke dogaro da kasashen waje sosai don samun taimako ya kara ku da cewa yawancin su ba sa damuwa da ingancin abincin su a na kasashe kawai su dai sun fi damuwa da a samar da abincin da yawa yadda al'ummansu za su wadata za mu ga dai cewa yawancin mutane ba sa danganta a rashin lafiyar da ya same su da kuma abincin da suke ciki yawanci za su ga mutum lafiya to yawancin abin da zai fara zuwa mai a shi ba zai fara tunanin cewa abin da ya ci ba ne za a iya kuma lokaci abincin da mutum ya ci ba a nan take ma yake illata mutum ba wani lokacin ya kan ɗauki lokaci to a wasu ƙasashen kuma da suka cika suna har abincin da mutum ya ci ma suna bibiya su ga wani irin abinci aka ci tsawon wasu kwanaki masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran inda yau muke mai da hankali akan cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci. to za mu ga cewa akwai wasu mutane haka kamar duk cuta haka na gurɓataccen abinci za mu ga akwai mutanen da suka fi haɗarin kamuwa da shi musamman akwai yara 'yan ƙasa da shekaru biyar saboda su ma da abin da suka samu za a ga cewa sun kai baki suna ci kwaka to irin wannan suna saurin samun cin datti ko wani abu wanda zai musu illa akwai kuma tsofaffi wanda su ma garkuwar jikinsu ya riga ya ƙasa mata masu ciki haka wanda su ma garkuwar jikinsu bayi da karfi sosai ba kamar sauran mutane ba to sannan kuma mutane da suke da wasu cututtuka na daban irin masu kanjamau da sauransu din nan za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a ce an bi wurin tsaftace wurin ko kuma tsaftacewa ko kuma wurin karewa wadda za a bi don kare kamuwa daga irin wayannan cututtukan misali ya kamata a tsaftace wajen girki da duka abubuwan da ake amfani da su kafin a fara girki ya zama cewa ba kazanta kuma ya zama yana da tsafta an wanke an tana an kwashe duk wani kazanta ko da ti daga wurin kuma ana girkin ya kamata a lokacin da ake girki ma ana tsaftace waje ba dole sai an ce an gama ba wanda zai yi girki ya zama cewa ya tsaftace jikinsa musamman hannu saboda yawanci bincike ya nuna cewa ana kare kai daga kamuwa da cututtuka inda mutum ya wanke hannun shi da sabulu musamman ma kamar bayan an fito daga ban ɗaki wani yana kare mutum daga kamuwa da cututtuka da yawa kuma ya kamata a ce wurin hanyar ajiye abincin a san wani wuri ya kamata a ajiye abincin a kare abinci daga kwari ko dabbobi irin su maguna beraye kudaje da sauransu wanda su ma manya-manyan abubuwa ne wanda suke taimaka wurin yaduwar cututtuka al'umma sannan a gidaje ya kamata a kula da wani irin abinci ne ke sa mutane su samu canji a jikinsu wato kamar food allergy kenan ko guban abinci food poisoning ko kuma idan akwai wani mai irin wani rashin lafiya a gida a kiyaye irin abincin da ake bawa mutum to kash masu sauraron mu cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin cututtukan da ake samu sakamakon cin wannan gurɓataccen abincin da kuma alamomin irin wa'annan cututtukan yanzu a maladin kowa da kwanan na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum rahmatullah adala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau jigon shirin namu shine yin dubi a kan taron musamman da shugabannin kungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka wato ecowas ko kuma sadiyawo suka yi a kasar ghana inda suka tattauna matsalar da kasar mali ta fada ciki saboda juyin mulki karo na biyu da aka yi a cikin watanni tara da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Ƙungiyar tattalin arziki ta ƙasashen yammacin afirka wacce aka fi sani da ecowas ko kuma sadiyawo ta gudanar da taro na musamman a birnin accra na kasar ghana a ranar lahadin da ta gabata domin ɗaukar mataki a kan sabon juyin mulkin da sojojin ƙasar ta mali suka yi wanda shine karo na biyu a cikin watanni tara ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasar ta mali da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna shakkun cewa sabon juyin mulkin na ƙasar ta mali zai iya kawo cikas a ƙoƙarin mayar da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya an dai tsayar da cewa a cikin watan fabrairu na shekara mai zuwa ta 2022 ne za a yi manyan zaɓukan ƙasan da suka haɗa da na shugaban ƙasa bugu da ƙari wannan juyin mulkin yana damun duk masu hannu da shuni akan abin da yake faruwa a cikin ƙasar tamali kan cewa juyin mulkin zai iya haddasa koma baya akan yaƙi da ta'addanci da ake yi da ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda wato isis da ke da alaka da alka'ida a yankin sahel jim kaɗan bayan kammala taron ministar harkokin wajen ƙasar ta ghana sheli ayorka ta faɗa wa manema labarai cewa an dakatar da ƙasar ta mali daga cikin ƙungiyar ecowas nan take har zuwa wa'adin da aka tsayar na yin zaɓe a can ƙasa ƙarƙashin wato kulawar duniya da kuma nahiyar afirka musamman a ƙarshen watan fabrairu na shekara ta 2022 wani matakin da ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ta ɗauka ya haɗa da naɗa firaminista farar hula da kuma shugabancin ƙasa sannan kuma da gwamnatin haɗaka sai dai a wannan karan ƙungiyar ta ƙasashen yammacin afirka ba ta ƙaƙaba wa malin takunkumi ba kamar yadda ta yi a karan farko na juyin mulkin watan agusta kuma a wancan karo ɗin ƙasashe da suke makwabtaka da malin su rufe iyakokinsu baki ɗaya hakanan an dakatar da musayar kuɗaɗe a tsakanin malin da waɗannan ƙasashen a wannan karin maimakon haka matakin ladabtarwa da kungiyar kasashen yammacin afirka ta dauka ya kunshi hana jagororin juyin mulkin na yanzu yin takarar shugabancin kasar a zaben da za a yi a nan gaba hakanan an riga an tsayar da ranar 27 ga watan fabrairu na shekara ta 2022 don yin zaben da bai kamata a sauya shi ba. jagoran jin mulkin na kasar mali kanar asim goita wanda aka gayyata kuma ya halarci taron na birnin akara a kasar ghana bai hira da manema labaru ba balle a ji ra'ayinsa a kan waɗannan matakan da ƙungiyar ta ecowas ta ɗauka a kan ƙasarsa da ma shi da waɗanda suka mara masa baya a juyin mulkin shi dai goita ya kasance kwamanda na rundunar musamman ta sojojin ƙasar mali kuma yana cikin waɗanda suka kifar da gwamnatin shugaba ibrahim bubakar kaita a makon da ya shuɗe kuwa shine ya bayar da umarnin a kamo firaministar kwankwariya muktar one da kuma shugaban ƙasa bahar indo goita ya kasance mataimakin indo a gwamnatin riƙon ƙwarya ta soja amma kuma ya juya masa baya wanda halayya ce da aka saba gani a cikin juyin mulki a ƙasashe daban-daban na duniya don haka sai ya bayar da umarnin a kamo shi a kai shi barikin soja wanda ke wajen birnin bamako da tsare shi a can bayan da firaminista da shugaban ƙasar na rikon ƙwarya suka shiga hannun sojoji kwana ɗaya sai suka sanar da cewa sun yi murabus wanda yake tabbatar da cewa tilasta su aka yi abin da ya biyo baya shine aka yi musu ɗaurin talala a gidajensu. ƙungiyar ecowas dai ta yi tir da, da kama sannan kuma da ɗaurin talalar da aka yi wa shugabannin riƙon ƙwaryar sannan kuma suka buƙaci da a sake su a basu su wataya baya ga ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ita ma matar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin yin tir da juyin mulkin na ƙasar mali tare da cewa an tilasta wa shugaban ƙasar da firayim minista ne yin murabus ita kuwa ƙasar amurka ta sanar da janye ba da duk wani taimako ta fuskar soja take yi ga ƙasar ta mali sai kuma ƙungiyar tayar afirka wacce ita ma ta tir da juyin mulkin to watakila matakin da kasar faransa za ta ɗauka shine zai zama mafi tasiri akan sabbin masu juyin mulkin na ƙasar mali domin dai ita ce ta yi wa malin mulkin mallaka kuma alaƙar su har yanzu za a iya kwatanta ta da ta cewa ta yaro ce da mai gidansa kamar yadda al'amarin yake a mafi yawancin ƙasashen baƙaƙen fata da fara wa mulkin mallaka afirka daga cikin irin matakan da fas ɗin ta yi barazanar za ta ɗauka tare tarayyar turai da akwai ƙaƙaba wasu masu mulkin na kasar mali takunkumi na tattalin arziki emmanuel macron shugaban kasar faransa ya faɗa wata kafan labarun su cewa babu yadda za a yi faransa ta zuba ido tana kallon ana tafiyar da tsarin da ba na dimokuraɗiyya ba a mali wata sanarwa da kuma barazana ta fito daga kasar faransa ita ce cewa za ta ɗauke sojojinta daga mali matukar ba ta mayar da tsarin demokuraɗiyya ba a lokacin da aka tsira a shekara ta 2022 da akwai sojoji da suka kai 5,100 da faransa ta girke a yankin sahel a ƙarƙashin wato haɗin gwiwa da waɗannan ƙasashen na mali jamhuriyar niger da chadi wajen fada da ayyukan ta'addanci a wannan yanki to koma dai ya al'amarin zai kasance hakikanin gaskiya kwace mulki da sojoji suka yi a kasar mali a wannan karan ba zai zama musu abu mai sauki ba matukar ba su aiki da ka'idojin da aka shata musu ba sannan kuma zai iya shagaltar da su a kan wato fada da ta'addanci da aka san soja da yi ba mulki ba to masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda kurar lokaci muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauki da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. ta masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yanzu sai kuma tunda akwai sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Ƙasashen Iran da kuma China sun buɗe wata cibiya ta aiki tare a tsakaninsu domin samar da masana'antu. Da maricen jiya talata ne dai aka yi kware-kware bikin buɗe ofishin na aikin haɗin gwiwa tsakanin Iran da China. domin samar da ƙanana da kuma matsakaitan masana'antu tare da rattaba hannu a kan yarjejeniya a kan hakan a birnin shanghai karamin jakadan iran mai kula da manufofinta a yankin na shanghai a ƙasar china ramadan farbas shine ya wakilci ƙasar tasa wajen buɗe ofishin da kuma rattaba hannu ta hanyar bidiyo daga nesa karamin jakadin na iran ya gabatar da jawabi da ya bayyana cewa kasashen iran da china suna da tsawon tarihi na dubban shekaru kuma alaka tsakaninsu ta fara ne shekaru dubu biyu da suka gabata har ila ramadan farbaz ya ce alaƙar ƙasashen biyu mai tsawo ta yi tasiri a cikin harkokin al'adu da kuma kasuwancinsu wani sashe na jawabin karamin jakada na iran ya ce iran da china kasashe ne biyu masu yanci da cin gashin kai kuma suna da kyakkyawar alaka a tsakaninsu masu sauraro da wannan kuma ka kawo karshen shirin na safiyar yau laraba sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyinsu ta yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh